والذين في أموالهم حق معلوم kuma sune ne waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani rabo da aka iyakance shi aka wajabta shi